Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafe da shirin a bari ya huce. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. बरसाना तुमको आना पड़ेगा जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा yanzu rata ta da kai ta kai kafa shida ai to ta kai ta kai ba haka ne kafa ba da ne da kai nan yanzu na hango ka daga can eh, kuma ke ga na'ura na dauka tun da ke ga tana motsawa <laughs> na'ura ashe tana daukan da nisa eh tana dauka <laughs> to barka mu da wannan lokaci to barka ka malama grace yau corona corona kai ya ka kira ta ne ya aka takwatance ta abin ga na mamaci na mamaci mata yau corona ta samu yau inda muke ɗauko gabu a bar ya huce ba ofis ba ne can bayan gida eh, can bayan gida ku gabu ne ina ma za su gamu wai malama alheri wai son da ke tambaye ki eh. shekarun ki kusan goma sha biyar amurka ko abin da ya fi haka eh. wai kin taba an taba samun irin haka ko a ka ce an taba samun wani wani abu makamancin makamancin wannan kaga dai nan kasar mm. lokacin da aka yi harsashen cewa za a samu wani canjin yanayi mm. musamman dai batun dusa kankara nan da akan yi mm. na tuna shekara ta dubu biyu da goma an yi wata dusar kankara da aka kwana hudu ba a zo ofis ba to duk lokacin da aka harsashen mummunan yanayi irin haka amurkawa za su fita ruwa ne toci lace batiri ne menene za a saye shi dai na fitan hankali ko da ta kama ba za a fita ba to amma hmm. amma hmm. irin wannan eh. ina tsaman ko da daɗu ma ba su taɓa ganin wani yanayi irin haka ba <laughs> to kisan satin da ya gabata mun ce akwai layi wai wurin sayan kayayyaki kamar ruwa eh, ko wani abu eh. to yau ke sai da layin yake <laughs> wai layin shiga ma shagon yanzu eh. ba bari za a yi ku shiga kamar da ba eh. ɗazu na hango aliyu mustapha eh. <laughs> na farkon da je ba eh. ko Roshi aka zan gari ya ta maciji ya ta maciji ya ta maciji aka gaba ce ba shiga oh, shagon ba zai ba zai yiwu ba Kami-kami a akan gare shi lokacin tashi lokacin rubewa yayi yi. <laughs> wai ka samu ma shiga shagon yanzu eh. yanzu ba sa bari a shiga da cunkoso eh, ah, saboda ka'ida sai dai a shiga mutane kalilan su fito tukuna wadansu shiga to shiga din ma wai ai makon da ya wuce ka tuna makon da ya wuce muka yi magana ce ba ruwan sha a gidanka eh. sai kuma ni ne karambani na ce haba wa ai ruwan sha kawai <laughs> na ce an kusa da ungoma akwai wani katan fara shago da na je na so kori kura guda ai ko ke taimaka <laughs> na san gina ina baka labari daga tashi aka ce sa kai yafi bauta ciwo mm. daga tashi ofis na shiga mota sai na miƙe shagon nan da na miƙe shagon na zo dai na ɗauki eh, eh, yar kanwata da take nan hmm. don ta dafa min tun da niyya muka yi maso ruwan da yawa kai ma maso ma a kori kura guda eh kwarai da gaske <laughs> ah, shi kenan <laughs> da muka je muka shiga da farko ne da muka shiga irin irin abin da ake dauka a sa kayayyakin nan eh, wanda suka ce ba kat din nan yawa na kat nan hmm. ba shi ma kwata-kwata a waje to sai ya zama sai na zo ne mamaki na ce wannan shagon dai ka tan fara shagon nan ban taba ganin an rasa komin yaya. Shi ne wanda na sani dai ga banda motoci dai a ce wannan ba wannan abun sa kaya. Hmm. Sai muka shiga ciki sai muka fahimci cewa ashe mutane ne suka cika a wurin suna ma layin biyan kuɗin kaya. To saboda haka sai in kana son wannan kat din mm. sai ka jira wani ya zo ya soke kayan shi sai ka karba to sai muka muna bi sai muka ga wata na fitowa mu ma muka bi ta nace mata bita muka je muka bi muka dauka da muka je muka ga layi ya juya ya ƙara juya ya ƙara juyawa na biyan kuɗin kawai tukun kafin ba mu san wurin ruwan da muke so sai na ce mata nace mata kinga ba za mu tunda wannan wurin kusa da gidanmu ne duba agogo duba waya ki kiga karfe nawa suke budewa da safa ta duba ta ce karfe tara na ce to takwas da rabi za mu bar gida eh. dan daga nan gida ko kafa muka taka minti goma mun isa eh. balle muka shiga mota minti biyu minti biyar mun isa wurin eh. sai na ce mata takwas da rabi za mu shiga za mu fita dan ya yiwu akwai iri-irin mu da su ma suna cewa mun fasa yau sai gobe to na gaya maka na sanyin na muka bar nan takwas da rabi da safe da safan muka isa wurin cikin minti goma eh. ana sauran minti isirin a buɗe shagon eh. layin a wajen da muka gani ya kewaye shagon ya ƙara kewaya da ce bata wai abu da ake cewa komi sammakon ka eh. in ka <laughs> sammakon wani akan hanya ya kwana a sha ko wani suka kwana kan hanya <laughs> na dubi na dubi na ce mata na ce ba za mu haƙura kawai na ce to bari mu shiga ko dan mu bada labari ma mu a ofis eh gaskiya mu zo mu bada labari muka shiga ga minti nawa zai dauke mu mu shiga ma tukuna shagon da dai aka bude to layi na tafiya layi na tafiya da cikin minti talatin muka shiga muka samu shiga na ce eh. to bari in gani eh. sai na ce to wai mu mu yan dabara <laughs> na ce bata doki sai da zamu mu fara zuwa wurin ruwan nan eh, in muka je wurin ruwan muka dauka sai ke ki dawo ki shiga layi kafin ni je wuraren abubuwan da za mu eh, ɗauka a eh. can su ba kowa da dabara ce eh. da muka je wurin ruwan sai muka ga na sanyi da ni da nace zan so maka a kuri kura sai na je na iske guda bibi ake da. <laughs> kiret kiret bibi ake ba mutane pakiti bibi pakiti to Allah ya sa dai da yawa pakiti guda ɗaya arba'in ne a ciki kwalba arba'in ne a mm, ciki sai na ce to mu ma muna da ƙarin wayan mu ɗauko taki kad din daban dama ehe ke gidanku daban ni gidanmu daban <laughs> muka je ba ana tambaya mu to ya dai zamu biya muka ce mu fa Najeriya muka fito muna da wayan mu sai muka fita na ba ta katin da katin don wancan wurin sai kana da katin ba ta yanki ya shagon ba eh shagon mm. na ba ta katin shagon na ba ta na ba ta kudin katin biya eh. na ce ki biya in kika in kika kika daddora a kayan kina can kina kewayawa eh, sai ki bani katin kwarai ku <laughs> <laughs> to haka ko muka muka samu muka guda hudun nan to ai ake sai in muna haka haka ake sai dan Najeriya haka muke kwanaki a wani shago da ake dan cunkoso domin jere ni da Hafiz ba eh? to sai da zuwa sai sai na ce sai sai mun kai dabara sai da zuwa da shigan mu shago sai eh? Hafiz ya shiga cikin layi don ko da muka je mun eh. san ko ana ana zaune lafiya to ba wai sayan kayan ba biyan biyan ne irin wannan manya manya shagunan masu rahusa to da zuwa sai sai ce hafi hafiz ce shiga layi shiga layi kai shiga layi eh an ja ja eh an ja ja kamar eh ni gaba sai na dawo sai ni shiga inda yake eh shi kuma ko ba sai no ya wannan dawo sai muka biya kuɗi kan sai muka ko ne ne yana koya mutane dabara ko bale dan Najeriya kuma To jama'a Allah ya kare mu Allah ya sa mu ga bayan wannan corona corona. To wallahi.

दिलों का है ये ठिकाना kamar da muka saba bari mu bika waɗannan gaishe-gaishe da ke hannuwanmu da farko muna da wannan wasiƙa da ta fito daga hannun Yusuf Gololo Gololo Gololo garinku ne eh jiha jihar mu ce to eh. to ina gololo ina nisan gololo da sanyin na a akwai dan jayawa don gololo tana wajajen gabacin jihar Sokoto mu kuma muna wajajen yammaci haka to to wannan wasiƙa ta fito daga hannun Yusuf yace Yusuf bazuka mai leda gololo yace salam sashen Hausa na murya Amurka ku miƙa min gaisuwa zuwa ga Muhammadu Awaisu kafinta gamawa da Abdullahi Yalo Tarajim da Bola Kwalo ko lamari Allah ya sa na faɗi wannan wannan ba ɗan sokoto bane ko mm. da kabiru direba jaliya da mamman adahama so hana ganin laifi haka take garin alhaji mm. da Ɗantala tala mai arsenal balangu da ali karo wanzami rani ko rani ne ko rani ne da malam malam mai zanen hula gololo har da ni lamba ta ta samu shiga da grace alheri da baba yakubu makeri har da ma da ah. murtala faruk sanyin na masha Allah ah. <laughs> yana cikin gazaure to da fatan kuna lafiya muna lafiya To a gaba kuma Sadiya Musa ce ta aiko da nata sakon a nan filin abar ya huce inda ta ce da Allah tana son wannan filin ya isar da sakon fata alkhairi zuwa ga maryam yar fulani daga kasar saudiya sai zainab ibb daga kasar iraki sai kuma zainab bilyaminu abdullahi da ramatu garba da binta aliyu zurmi wato zurmi kenan ta jihar zamfara mm. sai kuma zainab babaji da jos wato zainab kenan tamu kenan eh. na sai fatima musa wada barikin ladi sai shamsiya hamza ibrahim jos da zainab ibrahim musa wada barikin ladi da jummai matar sani mai manta barikin ladi da Murtala Faruk sanyin na to ni ma lamba ta kai ta ke. Lamba ta sake fitowa. <laughs> Na'am ta ce da fatan sun ji kuma suna nan lafiya mai gaishe su Sadiya M Sadiya daga kasar Afghanistan. To malala. Ah, tun daga Afghanistan. Tun daga Afghanistan. To malala da fata kuna lafiya. To sai kuma wannan wasiƙar gaisuwa fata alheri ta bare ya huce da ta fito daga hannun Mrs. Kadas Maman Sami zuwa ga Malam Nuhu Sama'ila Nazari. da Reverend Iliya na kwari da ko na kwari ne Allah ya sa na faɗa daidai mm. da Malam Isti Musa Sama'ila Rataya da Mr. Musa Ayuba Laslimbo sai Mr. Kefas Leka da Mr. Ibrahim Hussein Idrisu sai mr Sannatu Atiku da Malam Usman Baban Salama da Malam Musa Adamu Koli sai Mr. and Mrs. Ishaya Aliyu Nakwari da Mama Elizabeth Dalhatu da rabran ishaya garba sai mrs hannatu awari allah ya sa na faɗa wannan suna daidai da mrs doris obadaya sai mrs rebecca turaki da mr and mrs dauda tanko da mr and mrs levi barka sai malam musa dauda da matarsa alisa da malam garba leko sai mrs salamatu dan juma mani da mrs abisha yahaya gaisuwar a bari ya huce zuwa ga malam iro mamman da mrs rahila adamu bawa da mrs lidiya mairo yakubu usman sai elda john umaru da professor a mrs dan kure gaisuwa a fari ya huce zuwa ga reverend sama'ila jafun da mrs zulai sa'idu fishere ko fishere ne ko fishere ne da malam dumbulin da kwanansa to ban dai sani ba to dai da malam dimbulin sai kuma na'ilu ahmed daga ƙarshe tana gaida da biran audu bakwai babban ɗa to a sai kuma gaisuwar filin a bar ya huce daga muhammad ahmad usman tungar makir ya ce da allah yana so a isar masa da sabon fata alkhairi zuwa ga usman mani usman manika mai ruwa road funtuwa ko kuma mai niƙa ne to allahu alam sai sadi energy tandari potiskum da kuma garba sabiola gashuwa da bala muhammad dambam da mudassir muhammad tafawa balewa sai muhammad habibu abubakar gombe da kuma lawal hambali mk dan Silva. sai kuma gaisuwar a bar ya wuce zuwa ga ibrahim sd kusfa zaria da ibrahim salihu dan kaduna sai jamilu musa sabon layi da ashiru na goma ruwan ɓaure da alhaji mele yusufari da comrade ibrahim musa maiduguri sai yan baban yusura gusau da abubakar baban rabi sarina sai alhaji suleiman mai wake jikas alhaji muntari mai shago da wakin basa karshe ce da comrade kabiru rabi'u faskari to bari mu rufe wannan babin da eh, eh, eh, na musamman ne muka bari za mu rufe wannan babin gaishe gaishe da shi gaisuwa ce ta da fata alheri ta ta murnan daurin aure da za a yi sati mai zuwa tsakanin iyalan alhaji ashiru auta da kuma alhaji muhammadu sani kanya waɗanda za a ɗaura auren 'ya'yansu mustapha ashiru auta da ko fahasiya ne muhammad sani ba shamsiya ba ne dai wani abu ne na hasiya eh. ba na hasiya ba ne ko ko fahasiya muhammad sani to amarya dai sunan naki wani wani salon rubutu ne aka yi amfani da shi da sai an yi da gaske a san menene ake nufi da haruffan farkon to da fatan dai an gane waɗanda ake bayyana mustapha ashiru auta da fasiya muhammad sani waɗanda za a ɗaura auren su rana asabar 28 ga wannan wata da karfe biyu na rana a masallacin babban masallacin kofar fada kanya karamar hukumar babura da ke jihar jigawan najeriya to ka san eh, a rahoton da muka ɗauka ranar laraba daga jamhuriyar Nijar. Eh. Daga cikin matakan da aka ɗauka a jamhuriyar Nijar akwai kasar da duk duniya an fara da a nan Amurka an fara da taron da ya kai 250 mm. aka zo aka koma 50 mm. aka komo goma eh. to yanzu ma ana kowa ma gaban kanshi shi yasa kaga yanzu mm. ratanmu da kai muke wannan a kwarai gashi da da nisa kafa shida hango ka nike <laughs> ita mm. da aka ce da aka ce ba taro ko na bikin suna ko na wata mata da aka ta ce wanga batu da sake <laughs> wanga batu kaga ko gida ma za ka shiga gida mm. iyalin gidan ma kawai ai sun kai hamsin a ce ka a tari mutane hamsin ya ne za a bikin aure da su menene to kaga dai ga bikin aure ga bukukuwan aure ah, bukukuwan aure an yi gayyata <laughs> to to shamsiya mm. da malam mustapha angon ki mustapha daga nesa ne zamu zo wanga biki ko ya za a yi kowa kafa ta shida shida to ko yau ma na ji majami'u da bankuna ma eh. suna daukan matakai a Najeriya eh. yana cikin na gani a labarai eh. cewa bankuna da majami'u suna daukan matakai na hana cunkoso mm. kamar ana wasu wurare ana takaita adadin waɗanda za su shiga a lokaci eh, ɗaya eh. duk da yake dai ana ƙoƙari a ga cewa kowa ya eh. samu biyan bukata to amma dai ai ba ma sai an tilasta maka ba kai ma kanka ya kamata a ka dauki wannan matakin da zaka taimaki kanka kwarai da gaske hmm. to Allah ya sa mu ga bayan wannan to amin summa amin amin summa amin yau ina ina ina ke da yau labarin ne zan baki <laughs> da masu saurare inda ya shafi inda ya shafi wasu mutanen da sun kai kowa tunda ka ji ana ka je ana batun ma'aurata za a eh, ma'aurata ne ma'aurata ne <laughs> ai ai sai ka tato da wannan labari kuma ni ban ma san wanda ya wannan ganin Gam-biza ba don ta yaya za a yi ba gobe a aure ba barbare ba barbariya ai abin da ake magana kenan ganin Gam-biza kenan one nation one nation eh gaskiya ne amma <laughs> amma wanda eh, kowane da mugun halinsa ke ga wato yanzu in aka hada waya eh. da baka da ja a eh. kina ganin tsatsakin wuta yake ko amma in ka taba bakan baka jin komi ko to wannan da ja da ja ma aka hada to Allah na tuba to ya abin zai kasance sai me ya faru wato kin gane wai shi ba gobiri ne sai ya je shi ya auro wata bariya to fa to dai aure aure to kin ga tun dai an dai ya ganin gambiza dai in ji ka eh a to kamin doya da man to mi gama bagobiri da barbari tun duk masu mugu hali ne eh, kuna jin mun sati bai zuwa ku zo ku rama ai ne nake rama a ah, na sati sun ji na yi shiru kwana biyu sai suna suna jin su ai suna jin su to wato ana cikin haka to eh. irin sai yanayin rayuwa kin san eh. rayuwa sama da ƙasa ne to sai shi bagobirin sai Allah ya jarabe shi da dan kare tattalin arziki haka yana eh. da abun yana da abun hannunsa eh. to amma sai duniya ta zo ta yi masa abin da ake kira kullin minti kin san kullin minti ba ki san kullin minti ba amma kin san ana sai da minti ai za a minti na bangare a minti haka ne haka ne <laughs> ko na daure <laughs> wato haka duniya ta yi masa ko ina ba daɗi ko ina ba daɗi eh, an kulle shi ta ko ina to yana nan suna cikin haka a dai abin yana ta bata hakuri wance ki hakuta tana a wani kakka da mu ai na san in da zaka ne eh, eh, a ana nan dai har suka fara ganin laifin juna ah. tura turare ya fita abin da ya kai mai kira ya rasa ma yanda zai yana fita haka sai ya haɗu da <clears throat> wani da suka taɓa zama makaranta can can da tun secondary school ina ganin shi haka da babban mota haka ta mota ma ta dauke mata daukar masa hankali ma da mm. bai ko gan shi ba eh. sai yana kallon motar sai ya ga wanda ya hito cikin ta haka sai ya ga a ah, sha ah, abokin karatun shi lallai kan sai ya ce ah, wani kana nan sai ya ce allahu allahu ashe wani kai ma kana nan ya ce ina nan wallahi ya ce eh. to ya abu ya ce to wallahi wani an duniya kai dai sai dai Allah ya sauke mm, mm, sai ce a ya na san aida kana dan kasuwanci to ka san jarabawa eh. abubuwan su to sun da abin nan sai ce to shikenan bari ba za a rasa yadda za a yi ba sai ce amma dai yanzu Ah, domin farawa sai ɗauko cek mm. sai rubuta mai cek na naira miliyan goma sai ce kaga don a ɗan fara mm. yanzu ka je ka fara za mu yi don yanzu akwai abubuwa da yawa gaba na eh, eh. bari in na zama setur mm. ko da na koma zan kira ka sai mu san yadda hanyar da za a bi sai ce to shikenan na gode na gode na gode ah, <laughs> sai to isko babbar bara eh, mata shi yana zuwa sai ce mata tuke. ya ce yau wallahi akwai akwai akwai abin farin ciki ta ce kai ya ce Allah ko ce ya aka yi ta ce to ya ce keji keji keji keji wallahi ina fita sai na haɗu da wani wanda kika je ina baki labarin cikin abokanin makaranta ta ce eh gaskiya ne sai ce ya ce wallahi kuma ya ce yanzu dai garin me kike so sai ta ce ah, ya aka yi ne ce a gayan me kike so dan me dan me kike duk gayan bukatar ki ta faɗa mishi eh, sai eh, ta lissafa miki sai ta lissafa miki duk bukatun da ke waɗi ɗauka su kawai an yi in kina da wasu ke ƙara. <laughs> ya ce mata kin ga cek eh. ya bani cek na naira miliyan goma. A fara. Sai ta ce wow a lalle lalle wallahi ya ce in kina da wasu karo mm. Ta koma ƙara kin san ba barbare da barbare da son banza. <laughs> sai ta koma kara ta koma kara ce to alhamdulillah ya ce yanzu kin gani yanzu kin ga in nayi niki wannan ni na keka kaza zan je a taimaka ma al'umma kaza sannan kasuwanci na zan farfado da shi da kaza kaza kuma sai mu taimaka ma yan uwa da ni da ke saura abin da ya rage ina son da yadda Allah sai ya dan karo aure sai ta ce sai ta ce mai to shikenan eh, in ga cek din eh. yana ba ta cek din ba su da komi ba ba su eh. da ba su da gobe yana miƙa mata cek kawai sai ta sashi a baki ta kawai ta haɗe shi. Dan da kawai an ce za a ce za a mata duk abu da ta. <laughs> Shi ke nan duk kowa a ci a rasa. A taru a rasa. <laughs> A ci gaba da zama cikin tabarci. Barbare ba barbare ba ke. To sai ka ba da ka tuna wani labarin. to wai an ci wai to eh, yanzu in kin kika samu eh, kanki a matsayin wannan bagobirin ya za wai ya zaki ni ga gaskiya ni ne ko eh. tana sashi a baki zan caki wuyanta ta ka hadiyewa ba ai ko ko ranta ko cikin nan tunda babarbara ya babarbara ya ce <laughs> da ba fulata na ce ina iya hakuri ina wanda ake rike musu ciki a ce kamar kamar in in ka shaƙe din yanda za a rike ka a ce maka dundu <laughs> <laughs> to sai aka ba mu labarin aka ba mu labarin wani shi kuma shi ma tsogo eh. yana ta tattalin kuɗin shi yana tattalin kuɗin shi komai haka da yana tara kuɗin shi sai zai mutu ya san zai mutu eh. ya ce ba matan tana yana son ta mishi alkawali guda daya eh. ta ce haba kowane ilin ya ce ta rantse eh. ta ce menene kuma ta ce ta rantse sai ya ce to shi abin da yake so in ya mutu abin ne shi da kuɗin shi a ah, towa <laughs> kuma ta riga ta yi alkawali ta riga ta yi alkawali ta ce haka ya ce eh ya ce abin da shi da kudin shi ta ce shi kenan saboda bai yadda da kowa ba ma shi bai aje kuɗin shi banki karkashin <laughs> gado yake ajewa oh, oh. kenan mutum nan ya zo ya mutu eh. kenan da ya zo ya mutu sai kawai aka taru ana dai zaman makoki kenan eh. aka sun riga sun san eh, ta zo ta gaya musu yadda aka yi oh, aminanta na kurkusa aminanta na kurkusa sai shikenan sai suka kara tambayan ta yanzu da gaske za ta bashi kuɗi ta ce ai ta riga ta mishi alkawali shikenan sai ta eh, nada wani abu haka dai kamar wani dan akwati eh. haka nan ta zo ta saka aka za a rufe ta ce a saka a ciki aka saka duk abin da aka rufe a ciki eh. shikenan da ta zo ta zauna sai kawayenta suka ce hauka ciki ta ce ai cek ta rubuta mashi in ya je can <laughs> shikenan ko <laughs> ya kashi tunda nashi ne tunda nashi ne an rabu lafiya na ga malama Jona na daga mana hannu ita ma daga can. Daga can nesa. Kafa kafa shida. Amma ita ma na ce ta wani rufe baki ta rufe hanci na ce a ah, su juli. <laughs> Yau mu ma ake gudu. Zumunci corona corona ta hana zumunci. <laughs> To yanzu a dai Murtala Faruk sanyin na. Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya raba mu da corona ya kuma sa mu ga bayan corona lafiya. Amin sun amin. Da alheri. Da alheri. गवा karshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi. Za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Shirye-shiryen VOA Africa daga Yamai